كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب irin wannan saƙo da muka aiki manzanninmu da suka gabata da shi zuwa ga mutanensu shi ne muka aike ka da shi ya kai wannan manzo zuwa ga mutanenka don ka karanta musu alƙur'anin da muka yi maka wahayinsa hakika wannan abin da muka saukar ya isa ya nuni zuwa ga gaskiyarka sai dai halin mutanenka shi ne suna ƙin wannan ayar ne don son kafircewa Allah mai rahama a yayin da suke saka masa abokan tarayya ka ce da su ya kai wannan manzo Allah mai rahama da kuke haɗa shi da waninsa wajen bauta shine ubangiji na wanda babu abin bauta da gaskiya koma bayansa gare shi na dogara cikin dukkanin rana kuma gare shi nake komawa da tuba